muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Amina Buhari auna ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a Ghana za ku ji yadda zaben ya kaya. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da aka kaddamar da yakin babban zaɓe a ƙarshen mako. kwamitin dattawan kasar ya yi kira ga dukkanin bangarori da ke da hannu a sha'anin tsara zaɓe da su ɗauki matakan da za su ba da dama gudanar da komai cikin haske da adalci baya ga haka za mu leƙa najeriya ku ji cece ku can da ya biyo bayan zaɓukan cike gurbi da aka gudana a wasu sassan ƙasar sannan muna tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma fa bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. an rufe rumfunan zaɓe a ghana da ke yankin yammacin afirka bayan zaben shugaban ƙasa da kujerun majalisar dokoki 275 da ake takarar su duk da cewa 'yan takara goma sha biyu ne suke neman shugabancin ƙasar amma ana kallon takarar ne a matsayin takara biyu tsakanin shugaba mai ci na na akufo ado na jam'iyyar new patriot party da tsohon shugaban ƙasar john mahama shugaban jam'iyyar ada adawa ta National Democratic Congress. Wannan ce takara ta uku tsakanin su biyun tun daga shekarar 2012. A karan farko Mahama ya kayar da akufu Ado, amma daga baya akufu Ado ya yi nasara a shekarar 2016. Mata uku ne cikin 'yan takara goma sha ɗaya da ke kalubalantar Akufo Ado, amma an fi mai da hankali kan Jen Nana Akufo Agiman tsohuwar ministan ilimi wacce ke takarar mukamin mataimakiyar Mahama. dama abin da ya bata dama ta zama mace ta farko da ta samu tikitin takara a wata babbar jam'iyyar siyasa a ghana A Birtaniya yau take jajiberan fara allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka amince a fara amfani da ita a ƙasar. A gobe talata za a fara yi wa ma'aikatan lafiyar ƙasar da mazauna gidajen kula da tsofaffi da masu kula da su allurar rigakafin guda biyu a karan farko wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Shirin zai fara aiki kusan mako guda bayan da hukumar kula da lafiya ta gwamnati ta ba da izinin gaggawa kan allurar abin da ya sa Birtaniya ta kasance ƙasa ta farko da za ta fara amfani da rigakafin a yammacin duniya. Amincewar ta zo ne makonni bayan da kamfanin Pfizer ya ba da sanarwar cewa ingancin allurar rigakafin ya haura kashi 90 bayan gwajin ƙarshe da aka yi. Ƙasashen nahiyar Asiya suna fuskantar matsalar karuwar masu kamuwa da COVID-19 a ƙarshen shekara suna ƙoƙarin daƙile ɓarkewar cutar da kuma kula da tattalin arziki ta hanyar amfani da ƙwarewar masana. Matakan gaggawa da suka hada da tilastawa jama'a su bi ƙa'idojin da aka gindaya, in ji majiyoyin wuraren da abin ya shafa. Yankin Hong Kong da ƙasashen Japan, Malaysia, korea ta kudu taiwan the vietnam sun ba da rahoton karuwar masu kamuwa da cutar tun daga tsakiyar watan nuwamba yayin da yanayi na hunturu ya zo 'yan kasashen sun koma gida daga kasashen yamma da suka kamu da cutar sosai ko kuma duka biyun yawan waɗanda suka kamu ya yi ƙasa da kashi shida zuwa tsakiyar shekara bayan barkewar cutar jami'an kiwon lafiya yanzu suna ƙara ƙaimi ba tare da rufe harkokin kasuwanci ba a mafiya yawan lokuta ko kuma ba mutane umarnin su zauna a gida. To a gaida Zahra Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rahotanni daga Ghana na cewa an rufe rumfunan zaɓe a sassa da dama na ƙasar bayan da aka kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. 'Yan takara sha ɗaya ne ciki har da tsohon shugaban ƙasa John Mahama suke ƙalubalantar shugaba mai ci Nana Akufo Ado a wannan zaɓe. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana. An dai gama jefa ƙuri'u a babban zaɓen ta ƙasar Ghana, tuni har ma an shiga kiɗaya ƙuri'u. Waɗannan da 'yan sa'o'i za mu so mu samun sakamako, to amma yanzu ga yadda jefa ƙuri'ar ta gudana. gabanin soma zaben na kewaya tarin tashoshin zaɓe inda na taras da mutane birjik cikin dogayen layuka waɗanda wasunsu nan ma suka kwana wasu kuma sun ajiye alamu da suka kama daga dutse galan kujera da dai duk sauran ababuwa da da a iya yin alama da shi ga abin da wasu waɗanda na taras a layi ke faɗi. Sunana Autan Hadiman Sharu. Wannan zaɓen ba ƙaramin muhimmanci yake gare mu ba. sai sa bayan sallan isha mun sallar mun idan muka ce maza maza bari mu zo mu kafa layi tun da nan aka yi fara yin rajista mun ga yawan mutane sunana alhaji abdullahi lalle tun cikin karfe uku muna nan ga wannan mun kai sallah asubahi Eh, mun tadda kamar guda goma wani gaba gari ba hakan da muna ta haka ya ta daidai insha Allah a mazabar Okanko Central na tuntubi wasu jami'an zaɓe don jin koko mai na tafiya yadda ya kamata da kuma kokarin sanin adadin zaɓe da aka yi ya zuwa karfe goma sha biyu lokacin da nake ruwaito wannan labari. Ni ne Yakubu Hamidu, ni ne presiding officer center c 1504 0508 komai ya je yadda muke so shi ba da na check ko na duba mun samu almost 215 da suka yi kan sentan bunga 215 ana yanzu mutane ne da su yi ne 706 da da vote nan kan sentan ga shi muka samu 215 so far sunana hamza akirga yunus ne ne irin ofisa na center mu c150509a zuwa haka cikin wannan lokaci mutane 576 aka rajistar su a wannan polling station har yanzu wannan lokacin nan je mutane 197 suka yi vote na Ga abin da wasu da sun ka jefa ƙuri'unsu ke faɗi. Sunana Hadiza Safiya. Kin jefa ƙuri'a? Na jefa na kare. Ya kin jefa nan majalisar dokoki eh. da na shugaban kasa. Eh, ya kike ji yanzu? A yanzu dai alhamdulillah da dai na samu na jefa dai komi ya ne. Sunana hayya kuma zaben unguwan Adarawa. Salahi yanayin sami alhamdu kan muka tsammani ma ni kaina da kanshi ban same shi haka ba dan election na tafiya daidai daidai yanzu haka magana nake gama ba layi ana jiran mutane su fito zo su zo. Zaɓe dai ya zuwa yanzu haka da nake wannan rahoto ko mai lafiya sai dai abu da ba a rasa ba kamar a gundumar ewutu sanya east cikin jihar tsakiya inda aka ba da labarin an yi artabu har da halbi da bindiga inda aka ce wasu sun samu raunuka ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida ridwan abbas To a jamhuriyar Nijar yayin da aka kaddamar da yakin babban zaben ƙarshen mako kwamitin dattawan ƙasar ya yi kiran dukkan ɓangarori da ke da hannu a sha'anin tsara zaɓe da su ɗauki matakan da za su ba da dama gudanar da komai cikin haske da adalci ba tare da nunawa kowane ɗan ƙasa wariya ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamin Muna Barma ya aiko mana da karin bayani. Karo na biyu kenan a ƙasa da wata guda da kwamitin dattawan da hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai NDH ta kafa ke jan hankulan masu ruwa da tsaki a kan sha'anin zaben Nijar game da batun zaman lafiya bayan la'akari da yadda bangarorin siyasa ke ci gaba da yi wa juna kallon hadarin kaji. Shugaban hukumar ta ndh Professor Khalid Ikrit shine jagoran wannan kwamiti. Ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka a gudanar da zaɓe cikin yanayin haske, adalci da kwanciyar hankali ba tare da ware wani ko wasu ba. Hukumomin shari'a da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da jam'in siyasa na dukkan bangarori kungiyoyin kwadago da kungiyoyin kare hakkin jama'a da ma dukkan 'yan ƙasa na da rawar takawa wajen cimma gurin ganin an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da wata tashina-tashina ba saboda haka kwamitin na dattawa a wannan sanarwa ya buƙaci shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya dubi matsayinsa na jagoran al'umma mai shari'a amadu ali shina shine magatakardan hukumar cndh shine shugaba na sojoji kuma shi ne shugaba na alkalai malaman shari'a abin da muke so shugaban kasa ya fito ya musu magana shine ubanmu mu duka 'yan Nijar da wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye duka ɗayan shi ne ya kira su ya ce musu ku zo ku zamna a yi yarjejeniya domin wannan zaben aka yadda shi ba tare da wani ya ce bai shi daɗin shi ba. Zaben na ranar 13 ga watan Disambar 2020 da waɗanda za a gudanar a ranar 27 ga wata na zuwa ne a wani lokacin da ƙasar Nijar ke fama da kalubale kala-kala in ji shugaban ƙungiyar addinin Islama ta IEN Sheikh Jibril Sumaila Karanta. Ga su rasin kwanciyar hankali ga cutan corona ga ambaliyan ruwa to duk wannan suna nan kuma ga munan cikin sabon matsala na zabe don ka muna rokon 'yan kasa da maza da mata da duka kungiyoyi kowane bangare muna kiransu kowanne ya sa hannunsu abin nan ya fara cikin kwanciyar hankali kuma ya kare cikin kwanciyar hankali. Mambobin kwamitin sun ce sun gudanar da wani zagayen da ya ba su damar ganawa da shugaban hukumar zaɓe ta seni da shugaban majalisar sasanta rigingimin siyasa wato sai NDP da jam'iyyun siyasa na adawa da masu linjaye da ministan cikin gida da ƙungiyoyin kwadago domin an karar da su halin rashin tabbas ɗin da suka ce ana ciki a yau a nan Nijar. Saboda haka ya zama wajibi kowane ɗan ƙasa ya ba da gudunmuwa don ganin waɗannan zaɓuɓɓuka sun gudana cikin kwanciyar hankali. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To idan muka leƙa jihar Zamfara a Najeriya an gudanar da zaɓuka na cike gurbi a ƙarshen mako. Baturen zaɓen da ya gudana a jihar Zamfara ya ce zaɓe bai kammala ba. Hakan ya janyo cece ku ce daga jam'iyyar adawa ta APC. Ga wakilinmu Sani Sha'aibu Malumfashi ɗauke da wannan rahoton. Gab da za a gudanar da zaben na ranar Asabar ɗin da ta gabata, PDP mai mulki a jihar ta Zamfara ta yi korafin an kashe mata wasu daga cikin magoya bayanta. Yanzu kuma sai gashi bayan an kada ƙuri'a a Asabar ɗinnan nan Lahadi da Marece sai kuma tsohon gwanan jihar Abdulaziz Yari ya yi hira da manema labarai inda yake korafin jam'iyyar APC game da zaben da aka ce bai kammala ba. so abin da aka yi jiya gaske magana shine ba mu gamsu da abin da aka yi ba kuma mu abin da muka nemi jami'an tsaro duk da muna yan apc kuma yan jami'an tsaro na karkashin gwamnatin apc suke aiki amma ba mu yadda muka ce a taimake mu da ko ƙuri'a guda ai eh, hasali ni na faɗa ma GOC na wannan yankin cewa ƙuri'a guda ta haram bana su abinda ɗaya muke nema a bada tsaro kowa ya zo ya zaɓe yadda ya kamata abin takaici hakan ba ta samu ba jami'an tsaro ko ai musu bazata ko kuma sun yi sakaci da aikinsu saboda a gaban sojoji da 'yan sanda hasali brigade commander yana zaune a wurin da aka yi wannan aika-aika akwai darakta na 'yan sanda inda aka yi wannan aika-aika akwai ƙananan 'yan sanda matsakaita suna a wurin wani da zai ɗauki akwati ya fasa ya tafi a kuma shi kenan sai daga gaba aka wani har har aka je aka ɗauko yaransa guda biyu aka ɗau nuna wai sun fashe akwati alhali wanda fashe akwati shi an bashi ya sau da wani irin aiki ne so mu yan jam'iyyar apc wanda muna da dama a najeriya cewa mu hito mu yi zaɓe ko mu zaɓi abin da muke so za mu shiga sauran zaɓen da ya rage amma da sharad in za a ba da tsaro yan ƙasa su zaɓi abin da suke so. na tuntuɓi shugaban jam'iyyar pdp in ji shin wani martani zai bada dangane da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyar apc suka yi sunana a rai kurma mutane katako chairman pdp fara state to wannan magana da yake faɗi ba gaskiya ba ne duniya duka ta san shi ta san ya yi mulkin in shi tsawon shekara takwas duka illolin da ya hafa zan zamfara duniya ta sani kuma wannan al'amarin da yake faruwa zaben nan majalisa ne na yankin bakura amma tana ganin yadda shi da makarraban shi ya je ɗauko mutane daga abuja mai da abun da kasan tashin duniya mu jam'iyyar pdp ba su yan ta'adda ce ko ba mu ta'addanci kuma ba mu son a zalunci ko abin da muke kori mu kare rayuka al'umma mu na jihar Zamfara. Tsohon gwamnan ya fa ce kun saye ƙuri'u daga hannun masu zaɓe. ni zaka ce game da wannan lamari? a wannan labari ne ka ba mu mun tabbatar mutanen yankin ba da PDP suke yi kuma tsakanina da Allah mu dukkan ƙwar'a da an jefa ta gaskiya da gaskiya ce amma rigim su suke rigim don mu mun ga abin da suka yi da kashi hankali da yan ta'adda da cutar da al'ummar mu kuma wanda ya kamata ya fahimci cewa jihar Zamfara jihar ce abin da yake yi na mulki shi da aka yi zalunci da suka yi ya riga ya wuce kuma yanzu muna da mulki kuma ya dawo ya ce a ce ba zalunci al'umma ba za mu yi da wannan ba mai girma gwamna ba zai da wannan ba sannan mutanen jihar Zamfara sun san cewa mai girma gwamna wanda ya zo wannan mulki Allah ya kawo su kuma sun samu sauki kashi 80 na tsaro duk duniya ta san da haka ya je Abuja ya dauko tafsa ya dauko sojoji ya dauko sanda abubuwa na tashin gari ka a tashin duniya APC ta kuma zargi PDP da yin amfani da jami'an tsaro don cimma burin ta na cin zabe haka lamarin yake wala alhaji mu muna da evidence da dauko tsohon APC shi suka dauko yan sanda daga from nowhere ba mu san su ba suka dauko sojoji from nowhere daga zuru daga ina suka kawo don a ci mutuncin al'umma su ci zabe da karfi kuma muna da evidence kuma mun sa abin suka aikata ƙasa. Sani Shaib Malumfashi murya Amurka daga Gusau. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita shida. ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari 200.5 baya ga haka kuna iya samun mu a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda sani sha'ibu malumfashi ya haɗa mana. Aikata fyaɗe babban zunubi ne wanda ba a iya kwatanta shi da komai. Duk wacce aka yi wa fyaɗe an cuce ta kuma da ita da iyaye da kuma dangunanta ba za su taɓa yafewa wanda ya aikata wannan mugun lamari ba. Sauran hisabi kuma sai gobe kiyama. Abin mamaki yanzu aikata fyaɗe ya zama ruwan dare a tsakanin al'ummomi daban-daban a duniya galibi a kasashe masu tasowa sai ka ga a cikin dangi da kuma makota ake samun hakan sabili da tsafi da tsubu wasu kuma da ba a sama dalilin ba shin me ya sanya ake ci gaba da samun eh, aikata fyaɗe kan yara ƙanana ta wace hanya ne za a bi don dakile yin fyaɗe me ya kamata iyaye su sani na matakan da za su zamanto rigakafi ga aikata fyaɗe ga 'ya'yansu kuma me ya ma kamata a yi wa waɗanda iftila'i ya faɗa musu aka yi masu fyaɗe kuma suka rayu kuma wani hukunci zai fi yin tasiri a kan masu yin fyaɗe to ka wajibi ne kowa ya ba da tasa gudunmuwar don haƙa ta cimma ruwa shi dai kam sashen hausa na muryar amurka majiya ce kwakwara mai sauƙin ɗauka a tafin hannu. To, wannan sashe ya share fagen ba da tasa gudunmuwar don ya zama koyi ga jama'a yadda za a saita rayuwa mai inganci ga yara manyan gobe bisa turbar alheri wanda zai kai mu gaba. Wannan ya sanya muryar Amurka ta gayyaci manyan masu ruwa da tsaki irin jami'an gwamnati, jami'an tsaro, ɓangaren shari'a, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, shugabannin al'umma da kuma iyaye a zauren taro na VOA wanda ya gudana a babban ɗakin taro na Hassan Usman Katsina da ke birnin Kaduna a arewacin Najeriya. Babban editan sashen Hausa ta muryar Amurka Madam Grace Alheri Abdu ita ce ta jagoranci tattaunawar. mukaddashin gwamnan jihar kaduna dr hadiza sabo balarabe ta faro ne da taɓo matakan da gwamnati ta ɗauka na inganta rayuwar yara maimakin su ta barace-barace a kan titi tambaya game da batun fyaɗe. Dr. Hadiza wacce ta bayyana mamakin cece kucen da wasu jama'a ke yi a jahilce game da wannan hukunci na dandake masu aikata fyaɗe don ya zama ishara ga sauran dangi sai ta ce ba su yi la'akari ba ne da munin fyaɗe ga duk wacce aka yi wa fyaɗe iyayenta da kuma 'yan uwanta da ba su ce haka ba ta kara da cewa A jawabinta, kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba ta taɓo matakan da gwamnati ta ɗauka na inganta rayuwar yara da kuma kare haƙƙoƙinsu. Mun 你是在。 Sha'ibu Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ibu Malumfashi. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. kungiyar kuma su asanti kwatakwa da ke wakiltar gana a wasannin sharan fage na shiga gasar cin kofin zakarun afirka ta caf champions league ta ce ta yi nasara bayan an soke wasanta da nuwadibo ta kasar murtaniya da aka shirya yi a jiya lahadi lamarin da ya bata dama haurawa zuwa matsayi na gaba a gasar a wani sakon bidiyo da kungiyar ta kafe a shafin na sada zumunta ta ce an ayyana ta wacce ta lashe wasan da kwallo biyu duk da cewar ba a yi wasan ba hakan ya sa a santi kwatakwa ta tashi da kwallo biyu da ɗaya idan aka hada da wasan farko inda ta yi kunnen doki da 'yan kasar ta murtaniya a can kasar su a makon da ya gabata an soke wasan na jiya ne bayan an gano wasu 'yan wasan nwadibo guda biyu da aka yi ta takaddama a kansu a kan zargin suna dauke da corona virus a ranar asabar da har ya kai ga soke wasan a wannan rana an tabbatar da suna dauke da cutar bayan an sake musu gwaji a jiya lahadi da aka shirya wasan A Najeriya kuwa kungiyoyin yin ba ta ba da Rivers United sun maido wa Najeriya kwarin gwiwa yayin da suka yi fice zuwa matsayi na gaba a gasar zakarun cin kofin Afirka ta Champions League da na cin kofin Confederation. Najeriya ta shiga wasannin neman gurbin kofin zakarun Afirka ne da na Confederation na bana da kungiyoyi hudu amma Plateau United mai wasan Champions League da kuma Kano Pilas mai wasan Confederation sun fice daga wasannin a ranar Asabar. Ayimba ta shiga wasan Najiya ne da maki uku da ta samu yayin da ta yi wa Remo FC ta kasar Burkina Faso ci ɗaya mai ban haushi a can birnin Wagadugu. Ayimba za ta yi wasanta na gaba ne da Elmerick ta kasar Sudan. a can port kuwa rivers united ta lallasa futuro kings ta kasar equatoria gini ne da ci biyu da nema rivers za ta haɗu da bloemfontein celtics ta kasar afirka ta kudu a wasanta na gaba na cin kofin confederation africa tawagar 'yan wasan ghana kasa da shekaru 20 tana nan tana shirin fafatawa da ta a gasar cin kofin kasashen afirka ta yamma wafu da za a yi a najeriya tawagar ta isa birnin benin na najeriya ne a ranar juma'a kana tana ci gaba da shirye-shirye kafin wasan ta na farko da za ta yi da Najeriya a ranar tara ga watan Disamban shekarar dubu 2020. Ghana da ita tana cikin rukunin biyu ne tare da Najeriya da Ivory Coast. Dan wasan kungiyar Tottenham Hotspur Harry King ya zira kwallo na cikin 250 wa kungiyarsa da kuma kasarsa a wasan da Hotspur ta lallasa Arsenal da ci biyu da nema a jiya Lahadi. a jiya ne kuma ken ya zira kwallo don cikin ɗari wa ƙungiyarsa ta hospice kana ya zama wanda ya zarce kowa saka kwallo a wasannin da ake yi a london ta arewa dan wasan da kasar ingila ya kuma taimaka wurin zura kwallo a wasan na jiya lokacin da san himmen ya zura kwallo na farko a daidai minti goma sha uku da fara wasan a fagen boxing kuwa floyd mayweather ya sanar a shafin sa na instagram a jiya lahad cewa zai dawo ya yi dambe da logan paul a ranar 20 ga watan fabrairu bayan ya bada sanarwar ajiye aikin damben a baya damben da aka dade ana kokarin shiryawa za a nuno shi ne kawai a dandalin yanar gizo na fan mayo da za a biya kafin a kalla Baba Yakubu kuma makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai labarai a takaice. an rufe rumfunan zaɓe a ghana da ke yankin yammacin afirka bayan zaben shugaban ƙasa da kujerun majalisar dokoki 275 da ake takararsu duk da cewa 'yan takara goma sha biyu ne suke neman shugabancin ƙasar amma ana kallon takarar ne a matsayin takara biyu tsakanin shugaba mai ci na na akufu ado na jam'iyyar new patriot party da tsohon shugaban ƙasar john mahama shugaban jam'iyyar ada adawa ta National Democratic Congress. A Birtaniya yau take jajiberan fara allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka amince a fara amfani da ita a kasar A gobe talata za a fara yi wa ma'aikatan lafiyar kasar da mazauna gidajen kula da tsofaffi da masu kula da su allurar rigakafin guda biyu a karan farko. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa a kwana lafiya.